يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا وتكونوا أماناتكم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 shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da wanda kuma ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan march hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara dubu biyu da ishirin da uku damu a wannan masallaci na wannan fada mai albarka fadar mai martaba sarkin jiwa da ke wannan birni mai albarka birnin tarayya abuja kenan domin ci gaba da gudanar da tafsiri mu da muke gudanarwa na safe wanda ke wa yan uwa mata da wasu maza har da shugaba a cikinsu a wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wa'annan ayyuka da muke a wannan wata mai daraja Allah ya sanya su zama shine dalilin tsirar mu a muna cikin suratul hujurat sura ta tara. kuma mun karanci aya ɗaya har zuwa aya biyar ya nuna yau za mu tashi aya ta shida a laramma inda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا إذا جاء إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجماله فتصبحوا على ما فعلتم العابدين واحذروا wannan aya da alaran mai ja muna ta farko a yau Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya ayyuhallabi na amanu ya ku masu imani wannan sura tana yawan kira mutane da wannan suna mai kima mai daraja sunan masu imani Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in idan wani fasiki ya zo muku da wani labari to kar ku yankau ku ce haka ɗin ne kuma kar ku ce karya ne a'a fata bayyanu ku nemi bayanin abun ku yi bincike gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba idan ya zama duk maganar da aka kawo maka sai ka kore ka ce ba gaskiya ne ba akwai matsala idan ya zama kuma duk maganar da aka kawo maka za ka yarda ba tare da wani bincike ba to nan ma dai akwai matsala to ana buƙatar kenan ka tsaya ka yi taka san ka bincika to musamman maganar da ta shafi ma addini a kawo ma a ce ma ga abun da za ka yi za ka samu lada ka yi bincike haka annabi yace shi dai annabi shi da addini haka yace akwai aya ko akwai hadisi in akwai to kaga alal ra'si wal aini sai ka karba idan babu kuma kaga na kai bincike ka tabbatar da babu sai ka bar mai kayansa haka idan ka kawo ma labari game da wani wanda kila akwai adawa tsakaninka da shi kila babu adawa kila masoyinka ne ana so a bata shi da kai ƙila dama ɗan adawanka ne abokin gabanka ne ana so a ƙara haddasa ma wannan gabar to karka yadda ka yi kokarin ka bincika ta kon domin shi bincike shi zai tabbatar da hakikanin gaskiyar abin me dalilin da yasa Allah yake muku ku yi bincike idan aka kawo muku magana sai Allah yake an tusibu qauman bi jahalatin gudun kada ku samu mutane da wata jahala kenan kada ku je ku samar ma mutane ku cutata ma wasu mutane fatusbihu alama fa'altum nadimina sai ku waye gari kuna cikin nadama ga wannan aikin da kun kai kar ku kuskura kada ku kuskura ku je ku yi irin wannan abun ku je ku cutata ma wani wanda bai san hawa bai san sauka ba wanda wannan abun yakan faru da yawa musamman tsakanin can siyasa lokacin siyasa ne wani yana ganin baya cin zaɓe sai ya ci zarafin ɗan uwansa musulmi ɗan takara ɗan uwansa yana ganin baya iya samun nasara ya ci zaɓe sai ya yi kokarin da zai bata ma wani suna wani har da kuɗi yake bayarwa a je a bata ma wani suna to kai kuma in baka sani ba sai ka ji an faɗi an ce ai wanin nan ɗan kaza ne ai wanin nan ga abun da yake yi babu bincike ba komi kai ma sai ka yarda to kai ma ka zama cikin su babu wani ɗan siyasan da zai fito yi takara face sai an samu wasu waɗanda za su zo su bata mai suna sannan sai an samu wasu waɗanda za su zo su yaba shi da abun da bai yi ba to ka tsaya ka bincika abun nan da ake faɗi a kan sana zargi daidai ne ko ba daidai ne ba in ka tabbatar da daidai ne to walillahi alhamdu in baka tabbatar ba to ka ruhe bakinka kar ka shiga cikin wa'anda ke yaɗa sharri haka idan ya zama kuma ana yayatawa yana aiki alkhairi yana kaza yana kaza baka da tabba yana yi kar ka zo ka wa mutane ƙarya mutumin kirki ne kaza kaza ne aje a zabe shi kuma kai baka da tabbas kawai dai wani dan siyasa dan uwa ne ya zo ya doda shi kai ma ka zo ka dada ka zo ka kaka ba ma mutane Allah ka kai ya zo ba mutumin kirki na ba kuma ka ce mutane mutane mutumin kirki ne to fa ta bayyana, ku je ku yi bincike daga baya ku tabbatar da hakikanin labari akwai hadari mutum ya zo ya yaɗa karya alhali kuma yana ganin gaskiya ce akwai hadari a zo a gaya ma gaskiya kai ma ka shiga cikin yada wato a faɗa ma karya kai ma ka shiga cikin yaɗa ƙaryar to akwai buƙatar mu gyara domin wannan yana batawa tsakanin musulmai wannan shi yasa Allah ce za ku yi nadama idan kun kai haka kuma wannan nadama ta kan iya faruwa tun nan duniya yana yiwuwa kuma Allah ya ma jinkiri sai lahira sannan kai nadama da ba da amfani amma idan nan duniya ne ka gano kai nadama to ba mamaki ka tuba ma Allah kuma Allah ya yahi maka amma in baka gano wannan kuskuren ba aka je gaban Allah to lalle akwai matsala haka kuma abun da ya shafi tsakanin mata wata kawai saboda ba ta shiri da abukiyarta takan je ta rinka yaɗa sharri a kanta ya kamata ki tsaya ki bincika ki yadda wato kamin ki yarda wata kuma wato abukiyar ta ga akwai hulɗa mai kyau tsakaninki da ki, to sun take ta zo ta bata tsakaninku don ita bakin cikin ta ku haɗa kanku guri ɗaya to sai ta zo ta faɗa miki ƙarya a kanta don ta raba ku ki tsaya ki yi bincike kada ki hukunci tun abun bai tabbata gare ki ba wannan yana daga cikin karantarwa addinin mu addinin musulunci wannan aya malamai suna sabani game da dalilin saukowarta amma dai mu rike wannan ka'idar nan ta mu dai al-ibratu bi khusu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ana kula ana kulawa da abun da lafazi ya nuna abun lafazi ya nuna ba wai abun da dalilin saukowa ba yana yiwa ya sauko saboda dalili abu kaza to kuma sai ya zama ya tsaya daga wannan abun da ya sauko a kansa a'a zai shahi kowa ya sauko akan wasu mutane ne a garin makka to amma kuma ya shahi mutane jiwa ya sauko ne akan wasu mutane na Ɗa'ifa. to ya shahi mutane jiwa idan ya zama abin nan da wa'ancan suka yi an yaba musu abun kure ne to mutumin jiwa shi ma in yayi shi abun kure to shi ma zai samu abin da wa'ancan suka samu idan mugun abu ne yayi aya qur'ani ta sauko a kansa, to shi ma mutumin jiwa idan yayi irin wannan aikin shi ma ya shafe shi to dalilin saukowar wannan aya kamar yadda wasu rayoyi suka nuna akwai wani wanda ake kema alwalid ibn uquba ibn abi mu'aidin da ne ga wani babban kahiri a makka wanda wannan kahirin kowa ya san kiyayyarsa tsakaninsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama har qur'ani ya ambace shi wannan kahirin ya samu ɗan musulmi kuma wannan ɗan musulmi mutumin kirki ne to sai ya zama akwai wasu mutane mutanen banil mustalik mutanen banil mustalik an kira su zuwa ga addini ba su karɓa ba aka je aka yake su kuma da aka yake su aka ci nasara a kansu bayan an ci nasara a kansu aka dawo da su aka, dawo da kamammu daga cikinsu a wannan yakin ne aka kamo wannan boyar nan da ake ce ma juwairiya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aura juwairiya ita ce diya ga sarkin garin alharisu diya ce ga sarkin garin kuma gashi an je an yaƙi an ci garin gaba ɗaya saboda ka sai aka kawo mota aka zo da ita da shi ta da wasu kamammu da yawa to da aka zo da su sai ta fada ga rabon wani mutum da ake kima sabit nukaisin qais nukaisin sai ya fi sa mata fansa yake yana bukatar ta ba da kaza domin ya yanta ta wasu suna cewa ita ce ta bukaci haka domin ita gidan sarauta ce akwai duniya a gidansu don ɗiya sarkin garinta saboda idan an sa kuɗi kuɗi ba matsala ce ba za iyayenta za su kawo kuɗi a fanshe ta ta bukaci mata haka to kuma sai matan to kuma sai ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam masu ruwayi suna nuna cewa yarinya ce kikkiyawa Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ga wannan yarinyar ta zo ta sallama gida to ita Aisha da kanta take faɗi daga baya take cewa ni tun sadda ni ga ta dawo na to lalle akwai matsala a san kishi na Aisha ta zo ta iske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mu gidan mu matsalar dukiya ba matsala ta ba amma kaji kaji yadda ni da wanda ni fada a rabonsa zan fanshi kaina to abu ne nake bukata a nemo mini hanya a taimaka mini ko nawa ne a biya zan koma in gaya ma babana ko nawa ne za a kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mata taron naji wannan bukatar taki kuma bukata ce mai kyau kuma zan miki amma dai akwai wata bukata da ta wuce wannan in kina so tace ina so wace bukata ce manzo Allah ce in biya miki wannan abun ba sai ke koma wajen iyayen naki ki karba kudin ba ni in biya ki aljihuna sannan kuma in enta ki sannan in aure ki tace yayi ya Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan bukata ta yi tawa to kuma na yi da ita manzo Allah kuma sai biya mata kuma sai ya aure ta yana aurenta mutanen da suka aka raba sauran bayi a hannunsu kowa sai ya ji cewa ai manzo Allah ya aure wannan diyar basarakin sai suka ce to to yanzu sauran mutanen da aka kamo daga can subadul mustaliki yanzu duka sun zama surkana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda albarkar wannan auren sauraka kaga bai kamata mu mu rike wa'annan surkanan manzo Allah matsayin bayi ba to ni dai ina gani ya kamata mu yanta su to ni dai na yanta nawa sai wannan shi ma ce to ni ma na enta wannan ma sai ce to ni ma na enta a yi ne ɗaya sai da aka enta mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har mutum ɗari shi yasa aka ce ma juwairiya atiqatul mi'a wadda ta enta ɗari a lokaci guda saboda albarkacin ta aka yanta wa'annan mutane saboda ta auri manzon Allah saura wa'annan ƴan uwarta duk sun zama surukunan manzon Allah ba mai yadda surukin manzon Allah ya zama bawarsa saboda ka duka kowa sai enta nashi bayan an inta ita kuma ta tare matsayin amarya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babanta sai ya ji labari yace to ashe yana iya ba da fansar dama shi yana so a bude mai wannan kofar ne kawai sai ya je dauko dukiya mai yawa raƙumma da yawa da zinari da azurfa ya dauko wanda ya san cewa ba yadda za a yi a ce fansar mutum guda ne a ya kai fansan mutane sama da mutum hamsin ya zo da shi ko da mutum guda ne ko da ita kaɗai ce za a fansa da adadin mutum hamsin to shi ya yadda dukiya mai yawa aka zo da ita ana kan hanya ana tafiya sai ga wasu raƙuma guda biyu cikin wa'annan da aka gargado za a kawo fansa sai ga wa'annan raƙuman sun ba shi shawa sai kira yaro ne yake don Allah wa'annan a ware min su a dai koma da su sai aka ware aka koma da su sai gargado sauran sai isu garin Madina yana zuwa da kayan sarauta da kasaita da girma da nuna izza tunda ya sa lokacin da aka ci garinsa ba a kama shi ba yana zuwa sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsalar dukiya ba matsala ce gare mu ba mu matsayin mu na sarakuna manyan mutane bai kamata ya mu su bauta ba diyata da ke gidanka ka faɗi abun da kake so mu baka a saka na diyan mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dariya sai ke masa na ji bukatar ka kuma bukatar ka mai kyau ce amma ne ina so mu dau alkawali da ni da kai ni zan dau alkawali idan aka kira ta tace ta yadda ta koma gidanka to zan sake ta in ba ta dama ta koma gidanka kuma ba na buƙatar kwandalarka sai ka koma da ita da dukiyarka duka na ban ma idan kuma ta ce tana son ta zauna tare da ni to kai kuma ka yi min alƙawalin cewa za ka bar ta sai ka koma da dukiyarka ita dai dukiya ala ayyati hali ba a so sai ki a ah, ai wannan bukata wallahi mai sauki ta na yadda a kira ta ba ya ta ba a kira ta sai manzo Allah ya ce to ba damuwa sai aka kira juwairiya sai ta zo manzo Allah ce ke sa wannan tace na san shi wane ne Baba na ne yace to yana da magana da ke bari in ba ki wuri in ba ku wuri ku yi magana manzo Allah sai jawa jiki ya kyale sai yace tai wanke ke sa mu mu wuce bauta kuma kake ba mu kunya ga dukiya na zo da ita ki ce kawai ke da zaki koma waje na ko nawa ne zan basuwa sai mu koma kuma ga ma wani abu alherin da yi muna ya ce in ke da ko dukiya ta bai to zan koma da ke da dukiya duka mu koma gida ke jiya da mun yi da shi sai ta ce baba dan ce na kai ka haife ni ina son kai na kaunar ka amma ni na shigo babban gida kuma ba zan fita ba na shigo gidan da ya wuce gidan mu girma gidan annabta gidan manzanci gidan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam saboda ba zan fita wannan gidan ba kai hakuri ka koma gida muna roƙo Allah subhanahu wataala kai ma ya shirya ka tace ah yanzu kunya zaki bani baba ba kunya bane musulunci ne na musulunta yanzu ni musulmi ne ni musulma ce ko bai kamata musulma ta koma hannun kahirai ba amma ina fata ka musulunta kai ma hirka shi ya rasa inda zai sa kai ni manzo Allah sai ya dawo ya akai ai kai do Allah rabu ai wannan ba ba da albarka yari nan wai ta ji ta ji abu da take sai ce to yanzu sai ka cika alkawali kenan ko ya ce ta ba da zai sai manzo Allah ce to amma bari ma wasu tambayoyi kamin ka dawo an gargado ma wannan dokiyar ka da yawa kun taho kan hanya sai ka ga wasu raƙuma guda biyu sai ka fishe su ka kyamaishe su ba ka son kai ka kawo min su don kana son su wa'in da ba ka so ne ka kawo sai tsaya yi tunani ce, kai wannan labari ce kuma ga abin da ka faɗa ga abin da ka faɗa ya ce wannan labarin wallahi duk duniya ba wanda ya san labari in ba yaro da nake ya wa'in wa'annan raƙuman ba kuma da ya kore su yana can bai biyo mu ba balle ta mu ce shi ya zo ya gaya maka duk duniya ba wanda ya gaya ma na tabbatar da Allah ne ya yi ma wahayi ya gaya ma wannan labarin wannan ya sa ni ma ya zama dole ya zama tilas ni ma in musulunta yake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah yan musulunta ya zama surukin gaskiya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama juwairiya ita kuma ta ci gaba da zama matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wayannan mutanen bayan ya koma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kira alwalid ibn uqba ibn abi mu'aytin yake ka je ka karɓo muna zakka a gare su tunda sun musulunta ka'ida ce musulmi a daular musulunci akwai masu karban zakka kuma a karɓa a raba ma matalakawa yace to ka je su haɗa ma zakka sai ka kawo eh, shi kuma dama tsakaninsa da su akwai kiyayya tsakaninsa da su akwai kiyayya to amma tun jahiliya sai kama hanya ya tafi su ko da suka je manzo Allah ya turo musu da wakili wanda zai karbi zakka sai suka yi farin ciki da haka akwai ruwaye guda biyu anan wata ruwaya sai take cewa da suka samu tabbacin cewa manzo Allah ya aiko sai suka har hada zakka suka hada wato wani taro na tarbo na musamman suwa wannan sakon dan masako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi mai tarbo na musamman shi kuma yayo kusa sai ga an yo taro za a tarbo shi sai ki isowa sai ji tsoro yana ganin cewa idan ya iso wannan gurin kashe shi za su yi saboda sun tuna da kiyayyar da ke tsakaninsa da sun can cikin jahiliya kashe shi za su yi sai gudu ya koma ya ki isowa shi wannan an sako na manzo Allah da ya je kuma maimakon ya faɗe abun da ya faru sai ya ce sun shirya za su kashe shi amma ya gudu wanda shi yana yiwuwa haka yake nini, wata ya haka ta nuna shi abin da ya ɗauka, har ga hakika kashe shi za su yi dole ko ya gudu to amma su kuma ba shine manuwar su ba saboda ka je sai ga manzo Allah haka manzo Allah rayuwa ta yi ta face sosai wannan ta sa sai ya kira Khalid ibn Walid Saifullahi al-Masalul yake ka je ka yaki wayannan mutane amma kuma kamin ka yake su ka tsaya ka bincika shi da wannan dan sakon ya ga muna gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba sai Khalid ibn Walid yake madalla sai kama hanya ya je da ya je sai ɓoye bai iso cikin garin ba da isowarsa sai ya labi sai da ya jira aka kira sallah kusan su uku yana ji ana kiran sallah sai ya ce to magana da aka yi aka ce mutane nan su ce ba gaskiya ne ba don in su ce suna kiran sallah ya ce to musulmai ne karshe sai ya je sai ya zauna tare da su ya yi interview da su kuma suka tabbata mai ga abin da ya faru ga abin da ya faru su wallahi ba su ko gane shi ba amma ne sun shirya tarbo ne shi ku ya ji an shirya tarbo ne sai tsammanin kashe shi za a yi sai gudu to daga sai Khalid sai taso sai zo ya gaya musu manzo Allah da ya zo ya gaya manzo Allah sai su mutanen da kansu suka sake hadu delegate suka zo suka iske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce to mu wallahi ba mu san da wannan labarin ba amma ga abin da ya faru ga abin da ya faru wata waya ko cewa ta yi sai da suka hadu wannan delegate suka zo suka iske manzo Allah suka wa manzo Allah bayani sai manzo Allah sai shakkar ga dan sako ne abin da ya gaya mai su kuma ga abun da suka zo suka gaya mai suka ce ba su ko gane shi ba ba su iya kashe shi ba sai ga ko yaudara ta suke yi to a wannan lokacin ne ya kira Khalid ibn Walid ya ce ka je ka tabbatar sai je cikin bincike na karkashin kasa sai ya tabbatar da gaskiya ne shine wannan ayar ta sauko wata ruwaya kuma cewa aka yi shi wannan sahabin wato ya niyyar ya cuta musu ne wanda wannan ruwayar ba ta da ke wucin ta farko ta yi mu yi masa kyakkyawan zato da mu yi masa mummunan zato wai saboda wannan kiyaye da ke tsakanin su wannan ruwaya ta ambata ba ta da kyau wai saboda kiyaye da ke tsakanin su tun cikin jahiliya sai niyyar ya yi musu sharri sai ya zo sai kiwiya ya ki isowa ya karbi zakar sai koma ga ya manzo Allah ai wa'annan makiyan Allah ne sun yi ridda sauraka je a yake su dai ya rama ƙeye da ke tsakanin sa da su cikin jahiliya wanda wannan ruwa ya bata da kyau ba shakka wannan alwali sahabi manzo Allah ne kuma ɗa ne daga cikin ɗayan manya-manyan kahiran maka uku batun abi mu'aidi to amma duk wanda wanda ke da irin wannan matsayi bai kamata a yi masa irin wannan mummunar zato ba ina fata an gano saboda wannan ruwaya ba ta da kyau amma dai wancan ta fi zama kusa ga gaskiya da yake dukkan ruwayoyi ne wa'anda malaman tafsiri suke kawowa wannan ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je aka karbi zakka a gare su kuma aka fahimci juna to sai Allah ya sauko da wannan aya yace ya ayyuhallazina amanu ya ko masu imani in ja ja'akum fasiqun bi naba'in idan fasiki ya zo muku da labari yanzu aka ambace shi da sunan fasiki saboda mi saboda ya zo ni da labarin da ba daidai ne ba wanda kuma Malamin suka ce wannan ka'ida ce a duk lokacin da ka kawo labari to abin da zai tabbatar da kai ba fasiki ne ba a tabbatar da labarin nan gaskiya ne amma dole za a ɗauke ka matsayin fasiki sai an bincika shi yasa ba za a yi da maganar ka ba sai an bincika fata bayyana ku je ku yi bincike dalilin da yasa muka ce ku yi haka an tusibu kauman bi jahala gudun kada ku samu wasu mutane ku ta ma wasu mutane bi jahalatin akan jahilci ba su sani ba ba su san hawa ba su san sauka ba ku je ku cuta ta musu alama ala ma fa'altum nadimin ku waye gari kuna nadama ga abubuwan da kuka je kuka yi yanzu da an je auka ma wayannan mutane an yake su da ayi nadama ko bai nadama ba mutanen da suka shirya fitar da zakkarsu har sun ware zakkarsu har sun shirya tarbo na musamman na karramawa gaba waton gas dan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka jira suka jira ba su gane shi ba kawai sai suka ga mayaka sun hausu da tsara an yi nadama an yi abun da ba daidai ba ko ba yi ba kaga kenan za a yi nadama a kansa za a ce koma fatus bihu alama fa'alta nadibina sai Allah ya ce a gaba فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون نعم في الله ما يجي da kuka yake wa'alamu ku sani matsayinku na musulmai ma'ayin suka yi da Allah da manzon Allah anna fikum rasulallah akwai manzo Allah cikin kuwa yanzu wanda manzo Allah yana cikin su yana karantar da su addini yana karantar da su manhaji yana karantar da su yadda za su yi ibada da yadda za su rayu ya kamata su je su yi irin wannan danyen aikin da za su je su hau wani da ba tare da bincike ba bai kamata ba ya kamata su tsaya su saurari abin da ke faruwa ku tsaya ku bincika kamin ku aiwatar tunda manzo Allah yana cikin ku su sabon manzo Allah kenan mu ma kanmu ya kamata da abin da ya zo muna mu tsaya mu yi bincike domin manzo Allah yana cikin mu saboda akwai Bukhari a cikin mu akwai Muslim akwai Tirmidhi Ibn Majah An-Nasa'i da sauran littafan sunna suna tare da mu ga Al-Qur'ani ga hannun mu ya kamata mu yi aiki da karantarwa wa'annan littafan mu yi aiki da karantarwa littafin Allah alkur'ani mu bi abubuwan da suke shiryar da mu wanda ke zama alkhairi gare mu a rayuwar mu wanda ke zama alkhairi gare mu a gobe lahirar mu muna tare da manzo Allah kenan law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai muku da'a ga dukkan mafi yawan al'amuranku duk abinda kuka kwaso annabi ya yi da wallahi da wahala za ku yi domin biyar sunna manzo Allah ba wahala biyar abinda manzo Allah ya zo da shi ba wahala amma da za a bar ku da dibara kanku wallahi wahala za ku yi ku debi abin da ke faruwa ko a hali yanzu mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka same su addinin su ba wahala salloli guda biyar ne wanda wayannan sallolin zaka je ka bauta ma Allah cikin natsuwa zaka kammala ibadar ka cikin natsuwa idan kana da masallaci ka je masallaci in babu masallaci ko ina nema ka yi sallah idan kana iya yin sallah a tsaye kai sallah a tsaye idan baka iya yi ko a zaune ne kai idan kana da ruwa a ruwalla kai a ruwalla kai sallah idan baka da ruwa a ruwalla ka je kai haka ba a ruwalla idan ruwa a ruwallan ma ga su baka iya yi saboda za a yi cutata maka ko za ka samu rashin lafiya in kai amfani da ruwan ka daina amfani da su ka je ka yi sallah idan wata ramadana ya tsaya kana iya azumi ka je ka yi idan baya baka iyawa ka je ka ci abincin ka lahiya laura na kallon ka ka kalle ta ba matsala idan baka da lafiya ka bare idan kana kan hanya za ka yi tafiya ma in ka ga dama ka ɗau azumi in ka ga dama ka aje in zai walar da kai a ce ka aje ma dole tunda kana wahala ka aje duka wannan sauki ne na addinin musulunci yuridu Allahu bikumul yusra الله بكم اليسر ولتكفروا الله على ما مداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسرى الله هنا سن كسام سوكي كسام سوكي أتكي رأيوكو رأيوا مي كيو الله هنا سن مسلمين تسامو النار رأيور با وحالا أتكي دك إبادة دا الله أتكي كوي باك دا وحالا لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا مهما لها ما لا كسبت وعلى ما لا يكلف الله نفسا ألا بايا كلفا ما وترى يوا إلا وسعها في أبن تكي إياوا با كلفا ما وهلا ذا كلفا ما قر قدو وتكي إياوا وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين فيه من حرج ملة أبيكم إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah bai sanya muku wahala a cikin addininku ba Allah bai sanya muku wahala ba ga manzo Allah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina قد جاءكم رسول أنفسكم حديث عليه ما عنفتم حديث عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم azizun alaihi ma anittum shi manzo Allah duk abin da zai walar da ku annabi baya so bil mu'minina raufur rahim mai tausa mu'minai ne sallallahu alaihi wasallam so naka bai son mu wahala shi yasa ya tsara muna addini wanda babu wahala a cikin sa in ka dibi tsarin sallah ba wahala tsarin azumi ba wahala tsarin zikiri ba wahala duk wata ibada ba wahala aiki haji aka ce in kana da kaje in baka da kuma an dauke maka sallah in kana yi ga yadda zaka iya in baka iya ga wanda zaka yi azumi ma haka in kana iya waka in duka komai zai sauki kamar yadda shi shi ma Allah wanda annabi yake mai tausayi ne mai jinkai ne shi ma Allah wa kana Allahu bil mu'minina ra'ufur rahim Allah mai tausayi ne Allah mai jinkai ne ga mu'minai saboda don tausa Allah da jinkan Allah ya ba mu addini mai sauki shi yasa sunna manzo Allah ba wahala amma ka je ka kalli ibadar waɗanda ba musulmai ba ka ga wahala yanzu muna rayuwa a Najeriya akwai wata ranar da ake cewa haramun ne mu hito mu yi aiki a kullum mu je mu nemi abincin mu illa lokacin sallah minti biyar zuwa minti goma mun gama sallah mu je mu kama sana'ar mu amma su ka dibaran lahadi duk inda sun kai yawa za ka yi shaguna duk ne. dole dole wallahi aje a kama kiɗi da rawa kuma ba wai ibada ba kiɗi da rawa har ƴan mata kuma da rawa kashi ya shege wai ibada ta kaga akwai wahala ko ba wahala to aje wannan je dawo cikin musulman mu ƴan bid'a kaga irin yadda suke wahala idan suna nasu wanda annabi bai sa su ba duk wanda annabi bai sa su ba akwai wahala ko ba wahala wanda annabi ya sa ba wahala wanda suka sa kansu akwai wahala saboda inda za su aje wanda suka sa kansu su zaga na annabi da alhamdulillah amma sai suka sai su dauko nasu nasu ba sai an wala ba wallahi wahala ta wahala ta duk dan bid'a sai ka bincika ka jiya duk dan bid'a Najeriya da na Iran da na da na duka je ka bincika ka da na Morocco je ka binciki ibadar suka gani wanda duk wanda babu hadisi akan ta wahala wahala wahala ko karantawa ma wahala in suka kama wani zikiri aka ce ka haddace shi ka kama wahala wallahi da ke da ke ka haddace aikin banza kuma kuma ka diba ka gani mun zama daga daga sokoto za a yi tattaki ina za a zo zariya kasa ga mota ba a hawa ga jirgi ba a hawa kai ko keke ba a hawa kasa ake tawa don dan wahala na akwai wahala ko ba wahala Allah ya aza musu ko su suka azama kansu kaga wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim su ma nasara ibada da kaga suna mai wahalan nan Allah ce ba muka aza musu ba su suka azama kansu duk dan bid'a in kaga ya kirkiro abu zaka iske akwai wahala amma sunna fa alhamdulillah ba wahala in zikiri ne zikirin manzo Allah ba wahala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah kuma kana iya zama cikin AC kana zaune cikin AC kana ka kana iya samun inuwa kana iya shiga masallaci cikin natsuwa ba wahala sallah haka cikin AC kai sallah ba wahala cikin natsuwa dukkan ibada ba wahala wanda annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam ma ja'ala alaikum fid dini min haraj shi yasa Allah ya gaya mana a wannan wuri law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da Allah zai muku biyayya a kyale malamai su kirkiro muku addini ba wai wanda manzo Allah zo da shi ba a malami saboda ya kasaita ya zama babban malami babban shehu zai iya kirkirowa wallahi ya kirkiro wahala ɗaya zai aza ku da kanta kuma wahala in an ka yi ta ba lada In inda dai ma dai kawai a ce ba ladan ma to da sauki ba ba lada ba wallahi zunubi za a samu da dai kawai a kyale ka ka je kai jinya wahala ka kawai ka je yi wahala a ce to malam je kai jinya wahala ka man ba a baka lada da ka more to wallahi ba jinya kare zaka zaka yi jinya wahala sannan kuma zaka huskanci wata wahala a ran tashin kiyama me yasa zaka huskanci wannan wahala don Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tabayyana lahu al-huda نعم نعم تكاكا شيبا تالي زايدة وهلكة الدنيا با ها ذاك زما خسير الدنيا والآخرة كاي حسار الدنيا كاي حسار الآخرة wallahi ko wannan ita ce hasara babban hasara a ce kai hasarar duniya nan dai a aza kaga ibadar da annabi bai yi ba kai ta wahala kai ta wahala aka je ran tashin kiyama ga taukin manzo Allah aka ce kowa ya zo ya sha taukin manzo Allah don musulmi ya zo ya sha wanda ya sha bai koma jin ruwa har abada da ka sha dare zuwa aljanna kawai going to firdausi da ka sha wannan taukin ka je kawai ka shiga aljanna sai kai ka zo wai za ka je ka sha a ce kai ina za ka ka ce zan je sha a ce ka wallahi su jayi da nan jayi wallahi mala'iku wallahi hadisi tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ran tashi kiyama za mu je mu sha wannan tauke in ji manzon Allah zaka ga ahli sunna mu wuce gaba mun je mun ɗiba mun sha mun cika ciki mun koshi mun yi annashawa a ce wai ko sai aljanna kawai wallahi da sai aljanna kuma da ka shiga har abada baka fita sai kaga kawai yan bidiya su ko sun taso gagam gagam su ma za su sha sai muka mala'ika ya daka musu tsawa kai ina zaka wai tauki nan za mu sha kai na naku na aka ce muku ja'i sai manzo Allah ce kai wa'ancan fa mutane na na ai mutane na na don naka suna sallah suna zikiri suna mi suna mi mutane na na sai Allah ce kai baka za abin da suka kirkiro ba bayan wucewarka mina na suka kirkiro ai wallahi sun zo da ibadar da baka yi ba kuma suka ce za a samu lada sai annabi ce to faso kan faso kan Allah raka taki gona aje wuta sai a wuce da su annabi na kallo wallahi za a yi da kai da wuta kana na duniya kana eh, kana kana shirme wai kai kai masoyin manzo Allah shi kalmar ne annabi na baka sani ba an gane wannan mai shakikin rasula duk wanda ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabi hanyar da ba ta ne ba nuwallihi ma tawalla za mu jibinta mai wahala ta ya ta wahala ya ta wahala ta wahala ga du bayan wahala ta nan duniya mu kyale shi kawai da wahalar da jinya wahala Allah ce mm wa nuslihi jahannama in ya je lahira kuma wutar jahannama zai shiga wa sa'at masira wutar ta yi muni gare shi wallahi ma wahalar duniya da zaka yi nan da wutar da zaka yi kiskewa a can Allah shi kare ni to ashe addini manzo Allah ba wahala amma addinin da manzo Allah bai zo da shi ba kowane ne kuma wannan shi akwai wahala kowane addini in dai manzo Allah bai zo da shi ba wallahi akwai wahala a cikin sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da addini as-samha wa yad'a ankumul aglala menene wa yad'a عنهم الأرض ويضع عنكم إسرهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم أيا إذا كوي على رمى النبي هذا دنيا دوية أوكي من دكا ونقنشي دكا ونروني دكا ونأيكي ميوهلا ya raba mu da shi ya aza masa ga sauki law yutirukum fi kathirin min al-amri da annabi zai muku da'a zai muku biyayya a cikin mafi yawan al'amarin ku wallahi la anittum da kun zama yan wahala da kun wahala wallahi Allah shi raba mu da yan wahala Allah shi raba mu da yan wahala ku ba nan duniya wasu yan wahala wata shekara ba hanya bura ta yi suka tare ba hanya bura ta yi ba shugaban sojojin Najeriya duka saboda wahala don Allah a zo musu wahala baka da bindiga akramakallah ga ku tare da matanku tare da yara malam bayin Allah ku zo ku tare ma wanda adda bindiga ku tare mai hanya kuma ku mika mai kirji ya halba don kuna wawaye ai kaga akwai wahala ko ba wahala wahala ta to hali suna na yadda da wannan su ai ka ba za mu yadda da wannan ba a ah, ba mu yadda da wannan wadanda baka iyawa ko jawowa ma ba za ka jawo ba tunda Allah bai azama ba mutumin nan bai hana ma addinin ka ba bai hana ma ibadar ka ba hanyar nan ba taka ta ba in ana magana hanya ya ma hika karhi ga hanyar amma kai ka tare mai kace kuma bai wucewa kai an baka dama ka wuce kuma ka hana ma wanda hika ka karhi ga ya wuce yana rike da bindiga ba ka rike da bindiga ai kai kai kai kashi kanka Allah ya shirya mu to wannan yana daga cikin saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya saba manzon Allah yana cikin wahala shi yasa Allah da ke magana akan su can ina jin sutul bakara ne yace aw la yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إلى وإن أنبياء دمنا وقع الله نن سنة قريب الشكر الله سيجرب يسو ya jarbe su da aiki na wahala ya jarbe su da musibu kala kala ko ɗaya ko so biyu sun mala ya tubu amma duk da haka ba su tuba fa bana sun zo an kashe su baɗi za su dawo kuma a kashe wata shekara ma za su dawo kuma a kashe la yatubuna sun thumma la yatubuna ba su tuba a ta gashewa ba sa tuba kaga suna addinin da Allah bai aza musu ba dole su shiga wahala walakin na Allah habbaba ilaykumul imana amma kuwa ali sunna Allah ya soya muku imani a cikin zukatan ku kuna son imani kuna son masu imani Allah ya kaddara ku masu son imani imani da Allah imani da manzon Allah imani da sabon manzon Allah imani da ran tashin kiyama imani da mala'iku imani da manzanni Allah gaba daya Allah ya soya muku wannan imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata muku imani a zukatanku kuna ganin shawar imani kuna ganin shawar masu imani kuna son mu imani shi yasa ko shugabanci kun yi son mai imani ya zama shugabanku ko ina kun yi son mai imani a duk kuka je masu imani kuke nema yan uwanku kuna shawar mai imani a duk inda ya fito ba ruwanku da kabilarsa ba ruwanku da ina ya fito a dukkanin ku yaya adam ne abinda kuke bukata kawai yadda da kalimar shahada la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawata muku wannan imani a zukatanku wa karaha ilaykumul kufra Allah ya kyamata muku kahirci ba ku son kahirci jiya mun karanta muku wannan hadisi salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri bada id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi nar kuna kyamar kafirci kamar yadda kuke kyamar a kada ku cikin wuta wa karaha ilaykumul kufra Allah ya kyamatar da kahirci a zukatanku ba ku son kahirci ba ku son kahire wallahi musulmi kuke so dan uwanku wannan shine abin da Allah ya yi muku muna godiya ga Allah wal fusuka. Allah ya kyamata muku fasikanci ba ku son fasike ba ku son fasikanci dukkan wani aikin sabo Allah ba ka so wannan shine imani kaji ba ka son sabon Allah ba ka son wani abin da ke zama na sabon Allah kai abin da ke bukata kawai kaga mutane na biya sunnan manzon Allah abin da ke bukata kullum kaga mutane na karatu alqur'ani na karatu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana biyar dokar Allah ana tabbaka dokar Allah wannan shine kawai kake so wal isyan duk wani sabon Allah ba ku so Allah ce ulaika humur rashidun wa'annan da ke da wa'annan sifofin tan daga farko har nan su ne shiryayyu Allah ka sanya mu cikin su sai Allah a gaba na'am fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce daga wajen Allah wannan ni'ima ce daga wajen Allah Allah yi ka musulmi yi ka mai son imani da masu imani yayi ka mai biyayya ga Allah mai biyayya ga manzon Allah mai ɗanɗana zaƙin imani mai ɗanɗana zaƙin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masoyin Allah masoyin manzon Allah wallahi falala ce babbar falala wa ni'ima wallahi ni'ima ce babbar ni'ima wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne shi yasa yake ba wanda ya ga dama imani ya hana ma wanda ya ga dama wannan ikon Allah ne falala ce ta Allah ni'ima ce ta Allah ya Allah ka kara muna ni'ima ya Allah ka kara muna wannan ni'ima ta son manzon Allah ta kaunar manzon Allah ta kaunar Allah ta biyayya ga Allah ta biyayya ga manzon Allah ta kyamar kahire da kahirci ta kyamar fasiki da fasikanci ta kyamar sabon Allah da masu sabon Allah Allah ka kara muna wannan wannan ba karmi imani ne ba muna roƙo Allah ya sanya mu a cikin sa muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karbi badodi mu gaba ɗaya za mu tsaya a nan muna addu'a kyakkyawar addu'a ga mai alfarma sarkin musulmi Allah saka mai da alkhairi Allah ya kara dora hannunsa bisa abin da zai amfani mai amfani al'umma mu gaba daya muna kyakkyawar addu'a ga sarki wannan gari Dr. Idris Allah saka mai da alkhairi wannan kokarin da yake na kawo alkhairi a cikin wannan kasa Allah kai alkhairi a gidansa Allah kai alkhairi a rayuwarsa Allah ya hada shi da alkhairi a ran tashin kiyama muna roƙon kai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa shugabanninmu da aka zaɓa Allah ka ba su iko aiwatar da abin da ke zama alkhairi gare su alkhairi ga addinin mu alkhairi ga duniyar mu gaba daya alkhairi ga lahirar mu gaba za mu tsaya nan insha Allah sai dai muna da wasu tambayoyin da kuka bayar a jiya wanda ya kamata mu karanta su mu je menene a cikin su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam don Allah tambaya da ina baran addu'a Allah ya kawo mana miji na aure na gari naman duk sanda azumi ya zo nakan ce Allah ya aurar da mu kafin watan azumi amma kuma muna gida dai har yanzu malam an mutane suka fara cewa wallahi na fara tsufa saraka haka malam ai mana addu'a na'am kila yana yiwa daga wannan shekara wata shekara za ki rubutu ki ce muna ki aure insha Allah muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya baki miji na gari amma dai magana da ake faɗa miki ke tsufa kake da ke tsufa baki tsufa ba kuma ki hada da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya baki miji na gari wanda za ki rayuwa rayuwa mai kyau kun ga hikimar musuluncin da yake a aure daya biyu uku hudu ko yanzu da an ce kowa ya aure daya wallahi da wata za ta mutu ba ta yi aure ba to amma kuma har yanzu kuna nan kuna ta faɗa da kiyushi Allah shirya to wai ta ta zamu tashi shiga wai ba ta son wata ta shigo to da ana cewa kowa dauki guda ko ko ƴaƴan ki wada kila wani wata ba ta samu sabo ne dai muke ruko Allah subhanahu wataala ya ba mu mata alkhairi ya ba ku maza alkhairi ya wato to shikenan wannan ina ganin malam ya auto sa malam don Allah shi son tsawon mata Allah Allah yawa ciko mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ambata ta ambaci Aisha da su Maimuna da su Safiya da su Hafsa da Hindatu da Zainab bintu Jahashin da Juwairiya da Ramla da Sauda da Zainab da Khadija ta ambata tace to an samu ta ambato guda goma sha daya na ce guda goma sha uku ne to ina cikon guda biyu to guda biyu akwai Ummu Habiba binta Abi Sufyan biya sarkin Makka radiyallahu ta'ala anha sannan akwai Ummu Salama matan nan mai wayon nan matan nan mai hankali nan wato dukiyar nan mai hankali matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan akwai inda ake sabani bayan goma sha uku wa'annan duk babu sabani to amma akwai inda ake sabani kamar wato Raihana bintu Zaid ibn Amr wasu sun ce ya aure ta kamar yadda akwai ruwa da take ita da kanta take manzo Allah ya aure ta wasu suka ce abu ya sace ya sa ta daka amma dai suna ganin cewa ya aure ta to ya aure ta kaga an samu guda goma sha uku kenan to sannan kuma akwai mariyatul qibtiyya wani ita kuma goya ce kuma hatta haima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Ibrahim to akwai wa'anda ya daka akwai wa'anda ake sabani ya aure su ko suna bayi ne ba wa'annan goma sha uku da babu shakka su ya aure su wallahu ta'ala alam tambaya gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina azumi amma ina fama da tari kuma in yi tari sai ka iya fito in na doka da wani kuma ya tsaya kan a makogoro shin malam ya azumi na yake wannan bai wannan bai bata miki azumi don mutum ya kaki ko da kaki ya koma bai bata mai azumi abin da ke bata azumi shine abin da kacci na daga waje amma wanda ya cike cikin ka don ya kayo kaki ya koma bai bata azumi wasu malamai ne ke wannan magana amma dai ba sa da hujja ba shakka abin da eh, ya fito cikin bakin ki ya koma bai bata miki azumi sai dai kazamta ke kayo kaki kamar koma da ita amma dai bai bata ma azumi yadda ka san yawun ka bai bata ma azumi wallahu ta'ala alam tambaya ta gaba wata addu'a take nema a sanya mahaifiyarsa Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya ya ba ta lafiya mu lafiya gaba daya Allah ya warkar da ita kuma Allah ya sa wannan rashin lafiyar na ta zama mata kafara sai ne tambaya malam dan Allah wannan menene sunan sahabin da ya zo Afirka sunan sahabin da ya zo Afirka shine Uqba ibn Amirin, ibn Afsin ibn Amrin, ibn Adeyin, eh wanda in kaji eh, ibn Amr ibn Rifa'a al wannan sabi manzo Allah ba shakka ya shigo a Afirka har mai duguri ya zo sannan akwai wasu wa'anda suka shigo wa'anda ake ganin cewa sun shigo amma dai ba tabbas amma wannan ya shigo wannan Uqba ibn Amirin, lokacin Umar dan Khattab ya turo shi a Masar ya zo a Masar da shi aka yi budin Masar aka bude ta ta zan kasa musulmai bayan haka kuma shi ne aka ga tuta ya rinka shigowa afirka yana bude garuruwa na afirka bayan haka shi ne kakan fulani ukuba ibn amir wasu na cewa ukuba ibn nafi amma dai ukuba ibn amir shi ya fi inganci an gani shi ne kakan fulani kamar yadda su shehu usman dan fodiyo suka faɗa da abdullahi gondo da muhammadu bello da manya-manya malamanmu na ƙasar nan sun tabbatar da cewa shi ne kakan mafi yawan fulanin da ke afirka gaba daya saboda ya aure wata bafulatanar da ake ce jabbo Maggo, jabbo maggo wannan bafulatanar tana da cikin rumawa ya ce rum ita ke na a hali yanzu to ba su da wani yare in ba fulatanci ba shi kuma uku ba ibnu amir din nan sai je shi ne ya buɗe kasar gaba ɗaya to da ya buɗe ƙasar. sai ya aure wato ya sarkin garin to da ya aure ta shine sai ta haiha mai ɗaya ne wani bangare ɗaya turawa wani bangare ɗaya larabawa to daga nan kuma sai ya zama ba su yi amfani da harshen larabci ba sai suka yi amfani da harshen rumanci wanda wannan harshen fulatanci yana ɗaya daga cikin yaren rumawa a wannan lokacin to sai ya zama daga nan sai suka yado suka shigo ha Morocco suka shiga a cikin Afirka gaba daya shine dai har suka yi yawa wanda dama suna sun kabilar na wannan Rumawan sun fara shigowa amma wa'annan ƴaƴan shi ba ibn Amir din nan to su ne turankawa ina fata an gane wannan saboda wannan shine sabin da shigo Afirka wallahu ta'ala alam tambaya ta gaba wanda da suke ne budurwa na kasance ina da farin jini samari to amma kuma yanzu ko na fita tsaro da kula ya yi daidai ɗaɗin zai dawo abin ya kwana samu sai ina bin masu magani sai suka ce an jefe ne da ƙarfi to alhamdulillah tunda dai baki yadda ba eh, tunda dai baki yadda jiwa ke aka yi ba alhamdulillah a yi samarin da ke kulawa da yan mata ni lokaci ba samari albarka na ba mai kulawa da ke aikawa zai waje iyayenki ki zo a yi magana a tabbatar da magana aure ki je ki auren ki amma idan ki zama abun talla akan titi wallahi ke shiga uku kuma wannan shi yasa sai shiga sai eh, shekara ɗaya ana haka wannan ya fito ya fisga wannan ya zo ta fisga wannan ya fisga wata ran sai ki rasa mai fisgawa daga nan kuma sai ki sun kai ki rami sun yi suwa saboda yan mata ku yi hankali wallahi mafi yawa inda ke tasowa suna ganin cewa suna da farin gini sai ya zama kuma sun kasa tsaye da miji wannan hito ta yi wasi da shi wannan hito ta yi wasi da shi wallahi sai ke da kina bila ina fata an gane wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala sai amma da ke muna miki kikkiawar addu'a Allah shi baki miji na ƙwarai ba samari masu hisga kan titi ba Allah ya baki miji na ƙwarai wanda zaki aure wallahu ta'ala alam shine karshen tambayi muna ah, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dace wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk